Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Shirin da ni Hawa Kabir ke farin cikin gabatar muku. Idan har mai sauraro na bin shirin dandalin fasaha daki-daki zai san matakan da akan bi don shiga masana'antar fim. Bayan shiga masana'antar fim akwai wasu dokokin da akan bi don samun ci gaba wanda biyayya na ɗaya daga ciki kuma wajibi ne har ila yau cikin biyayyar har da zuwa aike ga na gaba don nuna da'a ga iyayen gida wasu da dama kan gujewa aiki wanda rashin hakan kan hana su ci gaba amma a yau ina tare ne da wasu sabbin producers ɗin da suka gujewa aike don zama cikakkun 'yan fim kamar yadda za ku ji a hiranmu da su Assalamu alaikum sunana Abdullahi Mai Kano kuma ni tela ne. uh, bayan tela yanzu gaskiya ina harkan fim to a fim za mu iya cewa kai actor ne ka san kowanne akwai matsayin shi e ni ba actor ba ne ni producer ne sannan kuma costume abinda kana ba da suturan sawa kenan haka to me ja ra'ayinka ka fara producing gaskiya wato a farko dai fim din na so in yi acting kenan tun kusan ina secondary school js 12 idan na kalli fim idan suka yi wani abu sai in ga kamar sun yi ba daidai ba sai in rikaji a jikina ko ma zan shiga cikin tibin in gyara musu ne saboda yadda nake son abun so ina nan ina nan bayan na je ss1 muka zo muka buɗe wata ƙungiya da za mu rika koyar da yadda za mu rika koyan fim a takaice akwai mai gidanmu ma'ana ciyaman ɗinmu da sakatare kungiya ce sosai na koyar da fim maza da mata bayan mun soma zuwa wani dan lokaci sai aka sani a gida sai mai gidan mu ya kirawo ne ce an ce kana zuwa wani waje da ake koyar da ku fim makaranta za ka yi ko fim sai irin akwai yarinta sai na irin tsuru haka na rasa ma wani amsa zan bashi nan dai na bashi hakuri sai ce to duk ranar da aka ce an sake gani na a wajen to za mu kwashi 'yan kallo da shi mun faɗa so gaskiya daga wannan lokacin sai na kusan haƙura da harkokin na koma makaranta allah taimake ni bayan na gama secondary na ci gaba da karatu na na kai matsayin diploma na karanta mascom so lokacin da na karanta mascom ba zan manta ba bayan na kammala makaranta a wani lokaci yadda ka san an yi min allura kawai sai san fim din ya dawo zuciya na tsohon jiko Hmm, tsohon ji fa kam sai na ga ya dawo zuciya na to sai na tsaya na natsu ta ina zan soma idan kai tsaye a yadda ake cewa idan mutum ya je aktin ana sa shi shara wanke-wanke a yi ta shi kafin ya zama abin da zai zama abin da ya so mu zuwa min kenan kuma ba za ka iya zuwa aiki ba ni kuma sai na gaba ba da ni kuma sai na gaba wai kyuya ba a'a to a lokacin na dan girma nake kallo to yaushe na gama saƙon aka zo aka so sani hanna kuma zama kila buri na ya cika na samu abin da nake so so zuciya na dai gaskiya ina ta tunani akan irin waɗannan abubuwan sai na so kallo to bayan fim idan mutum yana son ya zama wani abu mai zai yi sai na ga akwai producing akwai costume makeup camera na dai dinga lissafin za ka iya zama kaza ai duk harkan fim ne gashi kuma Allah ya hore maka kuɗi <laughs> ba wai kuɗi ba ai producing sai da kuɗi a lokacin gashi ka fada producing a lokacin bayan ɗinki gaskiya ina si da riguna sosai ina si da riguna to akwai ɗan jari a hannuna sosai na soma kallon ai kai tsaye idan mutum yana son ya shiga a karɓe shi to ya soma yin producing shine hanya mafi sauƙi ta yadda za a karɓi ka a takaice dai wannan shine dalilin da ya sa ka fada producing mm, gaskiya wannan dai shine dalilin da yasa na so ma producing Allah ya taimaka bari mu je abokin sana'a kashi kuma yanda aka ya fara nashi ko mm. yawwa <laughs> suna na yakubu kabir na yi primary school ina a nan dr muhammadu jumari sannan zo secondary school a shek abubakar muhammadu gumi sannan kuma na zo na diploma a Kongo a shari'a a sibillo yawwa daga nan kuma sai na dan fara da dan buɗe kasuwanci na haka ina dan kasuwanci a nan rimin kwakwa ina sai electronics to gaskiya dama dai na fara daman sha'awan daman harkan daman tintin tun da ma dai har na zauna a wajen sani danja na kusan wata shida a hannun shi lokacin sa'imila garba yawa na margayya mai margayya imila garba lokacin na zauna a hannun na je ita ma ta tsana a gidanta ina kwana haka lokacin to dai a lokacin dai ina ina son abin da ya gari abin da irin dai kaman kaman da wuya yawa kaman dai abin da wahala da ya ka sai dan je ko in dawo sai kuma kawai kawai abin ma kawai dai ba dai in dakata da abin har Allah ya kano lokacin da zan zan gana zan wani abu to gaskiya ni ma dai na ba abin sai na zo na shiga wata kungiya a nan zaria ana cewa kun amina to da shi lokacin akwai su umar habibu shine chairman din mu da kai lokacin akwai su carlos lokacin to kuma sai ina dan zuwa da haka dai ke lokacin akwai ta ana cewa hadisi sisina a nan kofar da kuma ita kai ne wajen haka ne lokacin da ina dan mutane haka da yi mata jaka haka ta aike ni in mata wannan in mata wannan in mata wannan dai aiken da me kana yake gudu hmm. kai kuma shi kai ta yi gaskiya na yi shi ga <laughs> yan matan abin da wata lokacin dan mun aiki haka sosai haka hmm. to daga dai ba dai kawai dai sai na din ma kawai dai share dai kawai abin to sai akwai wani abokina alibawa tunda mun taso tare da shi ma ana ta gogurmayin tare haka alibawa costume eh, ah, a koko a alibawa makeup oh makeup artist eh, makeup sai yazo irin da ce mun to yanzu sai an bude wata kungiya labza yanzu sai bum a wajen in fara in fara zuwa wajen da ina dan abin nan to ne sai bum dan dai nakan je haka ina na kan je haka jefi jefi mm, wannan to sai na ji abin bai maka ba yawa eh, sai je koyi da abin da kawai da ni na dai irin oh, ba wai ya kosa yi mana ina da halin da zan yi yanzu dai kawai yanzu kawai dai dan yi in ga yadda abin yadda abin zai zai kasance mun na in nema shawarwari haka na kira mahaifiya na na ce mahaifiya na da Allah ga wani so in yi abin so in yi sai mun to in shi fi alkhairi Allah ya sama albarka a ci yawa sai na zo na sama wani darakta magaji alhaji magaji sai na mai bayani sai rubuta min wani labari haka to sai labarin sai ga labarin da bai dan bai mun ba haka sai kuma samu wani labarin na wanda fin da muke yanzu jikan baushi na ga labarin da ya kwanta mun haka a zuciya haka na ga labarin haka ya kwanta mun labarin haka a zuciya haka ne ko na kama da tsuwan labarin kawai na to bari jarraba wannan abin insha Allah in gani lokacin kuma ka cika aljihun ka dam da nera ba ba ba kuɗi wani ko zuciya ne ko mutum ya ga in Allah ya kimaki mutum ko zai ga ya abin nan saboda na ga abu mafi sauki a industry shine producing an sha gaya mun cewa mutum ya zo da buhun shi cike da kuɗi nan da nan zai zama producer babba ma gaskiya producer gaskiya ba sauki gaskiya la sabar ne da ya wahala gaskiya ina an hana ka da ka zo yi a'a ba hana ne ba amma kin zai kinga abin da zaka yi wannan zaka zaka yi wannan da kuɗin amma kuma in ba kuma in kuma in kuma ba alfarma in ba alfarma kuma aikin banza ne duk kuɗin ka wallahi in ba duk kuɗin ka in ba alfarma ba abin zaka yi kuɗin maganar gaskiya kenan in dai ba kuɗin alfarma kaman yaya irin irin akwai wanda dai gaskiya dan kudin ka ne bai zo ma aiki ba saboda mene fi karfin kudin da zaka bashi sa'an da ma yake ya fi karfin ake zo ma kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya zo taimaka maka to kin ga irin wannan irin wannan ai ba wai suna maka dan kudi bane wannan abubuwan ba suna maka dan mutunci ya kuma ana zaman tare ana tare ai wannan kuɗi wannan ai gaskiya ba za su zo su mutane aiki ba gaskiya sako sani na zauna karkashi daɗi ga mutum yayi yawa ba dalili masu yi fushi na kyala zama na dau madina sa sha baki ya zama an tafi an dawo da shan ƙauna a cikin ra'i Mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. to ka ji mai kano abin na koya har da alfarma ni na dauka kawai in ka ciko kudin ka da jaka kamar yadda ake faɗa ai shi kenan tunda ba wani kati zaka yanka ba producing ko ba kamar actor bane bare a ce ku je can a dan horar da ku ko a aike ku ko a yi wani abu ka zo da kudin ka shi kenan gaskiya ne akwai wahala yin producing saboda wani abu ne wanda zaka zo ka sa kudade masu yawa bayan kasa idan baka san yadda sana'ar take ba kin ga baka san yaushe kuɗin ka zai dawo ba to kin ga ko anan wani abu ne mai wahala abu dai na farko a idan mutum zai so ma producing dole sai ya san idan ma na yi ya zan yi da shi yanda ka san yadda za ka soma to ka san menene karken shi saboda idan muka yi duba da cewa idan kawai kai tsaye wannan maganan da kike ya sha faruwa kuma an sha samun matsaloli mutum zai ga to ai tun da na je a sani in yi aktin ba a sani na yi ba to bari in yi amfani ina da kuɗi in zo in yi wa kai na fim idan da za ki zo ki yi fira da mutane ire iren mu da suka zo suka soma da producing akalla idan kika shirya mutum goma in dai kai tsaye somawa suka yi da producing din to akalla za ki samu mutum kusan bakwai wanda gaskiya ba su sha da kyar ba sun samu matsaloli sakamakon ba su bi tsari ta inda ya kamata su soma ba kawai suna ganin ina da kuɗi ai kawai an ce kuɗi ne to wani lokacin idan ka yi eh, an yadda kuɗin duk wanda ka kira biyan shi za ka yi sana'ar sa ne zai zo ya tsaya ka biya shi ya zo ya maka to amma idan ka gama sai kuma a baka da shi ka dai zo kai kana son fim a yi fim an yi fim an gama to ya za ka yi da shi to kafin mu ji yadda ake da shi bari mu ji ta bakin yakubu kabir um, to ka ji abin da abokin aikinka ya ce shin a matsayinka na sabon producer don naji an ce wannan um, kusan producer ɗinka na farko ne mm, gaskiya haka ne to a matsayinka na sabon producer ka yi bincike ka gano hanyar da za ka bi ka fita eh insha Allah da akwai wanda irin manya na haka wanda kaman kin kaman shi Yusuf Barau din ya dan yi da wasu dai irin wanda zan je ta hanyar in sha Allah dai aiki na ya cimma abin da ke so yau irin tun da zan je wajen shi in ma yazo na makoshi ne anan ga shagon ga jinsu ne zan ina neman shawara a wajen shaka kimin kaza in zuwa dan dawa ne a je ai kaza ai kaza ai kaza kaza to insha Allah dai ina sa in Allah ya sa dai hanyoyin da dan bi dai insha Allah ina sa ran zan fita insha Allah abinda nake nufi kafin ka fada harkar producing gadan-gadan akwai wasu matakai da ka bi kuma kasancewa idan ka narka kuɗinka ga hanyar da ka bi ka fita eh akwai yan matakan da ɗan ba haka shi ne na gaya mai cewa na tsine mashawaran cewa ga yadda zan yi kafin ka shiga eh, ke kafin ma fara aikin ma duka mm, kuma san tabbas hakan zai yi insha Allah ina sana Allah yadda saboda muna da labarin mai Kano ko da yake kaka ce <laughs> ko ba kai zaka ansa wa mai Kano bari mai Kano ya ansa da kanshi akwai labarin mai Kano akwai producer din da kai ka kwan ciki haka ne eh to kai tsaye ba zan ce na kwanciki ba sai dai a lokacin da na fim din an samu wani abu da a takaice ake cewa ka fada abin da baka sani ba a gici a gaskiya baka bincike ba ban bincike ba kai tsaye lokacin da na zo na yi shawarwari na kuma samu mutumin da kusan mukai kulla eh, alakan da shi na shi zai tsaya mun mu kai ga matsayin mun saida to idan muka dubi abin da hannu biyu kai tsaye ba zan ce bai taimaka ba bayan ne fim dina sai muka samu matsalar lalacewan kasuwa saboda a gaban da ne fim a gaban aka sako hausan indiya ya zo ya cika kasuwa sai ya zama marketing hausa fim ya dan samu dukusa sani so a daidai wannan season din sai ya zama abin da na kashe ne fim yan kasuwa suna kallon idan suka ce za su sai fim dina kuma su bani riba to ya abin zai dawo musu suma kuma su ci riba matsalan da na samu na farko kenan saboda Uh, ne fim ɗin bari a takaice na kashe dubu misali a lokacin kafin a sako hausa india akwai wanda ya tiya miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kin ga kenan na amfana sai ka siyarwa kana neman sama da haka ba na kisiyar saidawa ba sai na yi shawara da jagoran nawa da muka eh, kusan shi ne a gaba da ni ya fi ni sanin harkokin a lokacin su wanda ya siya sai muka rubutu da shi kafin a kai matsayin ba da kuɗi shine aka samu wannan matsalar saboda akwai wani lokacin da idan mutum ya sai fim ba daga siye zai baka kuɗi ba kila yana da kaya shi ma a kasuwa zai ce to fim ya yi min na siya amma za mu yi rubutu lokaci kaza zan baka kuɗi to mun yi irin wannan agreement din mun zo mun yi rubutu kafin ya bani kuɗi sai kasuwa ta zo don ina jin a lokacin akwai fina-finan da ya buga su kusan shi kanshi bai sami yadda yake so ba gaskiya a lokacin in dai kana harkan fim ka cewa kasuwa an samu matsala to wannan dai shine dalilin da ya sa ka kwan ciki ka fadi baka samu riba ba kai tsaye yanzu ba zan ce miki ma na fadi ba saboda right dina na hannuna den kuma akwai irin gidajen tv da yanzu ake tura fina-finai mm. kusan akwai gidan tv da idan allah ya taimake ka ma ka tura fim ɗinka za su siya kwatankwacin abin da ka kashe sannan kuma kana da daman duk wani abu da zai zo zuwa gaba za ka ƙara tura shi ka kuma ci amfani kusan shi fim in dai ka yi shi da kyau za ka kai har ɗan kama sai ya gaji fim ɗin saboda akwai hanyoyi da ake saffara shi a rika samun kuɗi don ko da wani lokaci gidajen tv na zuwa sababbi to in dai suka zo fim ɗinka kayi mai kwalati to insha Allahu za ka ci riba so saboda haka kai tsaye ma kusan yanzu gaskiya ina kan cin riba ne to Allah ya sa haka Mallam Yakubu yanzu tambayan da zan maka eh. a matsayin ka na producer na dauka kawai da ka bada kuɗi shikenan hankalin ka kwance sai naga kuma ka bisu nan ka bisu nan ana zaune ma sai ka zo ka ce a tashi a tafi location duk me kawo wannan in san irin dai in ko eh, mutane wanda suna da yawa dan mutum ɗaya zai iya wahala ne control ko ba gaskiya ba kuma kai da ke wannan abu naka ne dole ka tsaya ka da haɗin kai irin kin kamar dai misali jiya haka jiya mun gama aikin zamu fita mota mai dace kuna kan goma sha biyu muna kan muna cin dajin ban fita ba sai na je na aje su su wani suka kama aiki kuma sannan na ƙara dawowa ni na waje har karfe ɗaya da rabi na dare ban je na kwanta ba sannan na je sai wani jan abokin na kwanta da ana sallah kuma na ƙara fitowa. na ɗauka wannan da aikin walfiya ne. gaskiya wannan ba wai ai ta aishi walfiya irin daga irin ba wai sai dai ba wai yana bangaren wannan kula da da yan wasa bane kawai ko kaza ko shi kawai a bada abincin ne gaskiya mm. ba to shi sa kawai irin wannan abu na ga kawai sai kai da kan ka gaskiya ne ka saka abin da narkar da kuɗi a je a zauna ana bacci ba haka ne ai haka ne da hakan tunda da dama ai ba an zo bacci bane an zo aiki ne yawa kuma ba kuma an zo fira bane a zo a fira bane a tashi a ƙara gaba an zo aiki ne kinga akwai wanda kuma su ba su zo aikin bane ko sun zai koyi a ja wannan fira a ja wannan fira to kai kana cin aiki kai kai producer kada ka bada kudin ka kana kallo ana mugun wasa da wanda wanda ga kuma aiki da je a yi dole ne ka tashi ka ringa ka jawo wannan ka kura wannan a ji aiki kin ji abin da ya sa amma a hakan doka ne ko ku duk eh gaskiya tun tun ga misali kin yanzu a misali haka misali a ce irin za a aikin kwana ɗaya ne misali to idan ana zaune haka ba a wani aikin ana ana ana ana ana samun dan matsaloli za an kai an kai gobe kuma a kullum ci ana karcin kuɗin kan. a kullum wato dadewa yanayin cin kuɗi yawa a kullum ana karcin kuɗin kan transport irin kafin abin da za a ci ga kuma mutane wanda fin dinga kusan mutane kusan hamsin a kan shi hmm. to kinga in an ce a ta kwana a ta kwana a ta kwana daga kasi akwai matsala to a gurguje zaka iya dan tsakura mana labarin ka to wanda ya bada labarin shine ciyaman namu na labaza hmm. yau wanda ya screenplay din shine Nura Zango labarin din da labarin na wani ana cewa jikan baushi hmm. wanda shi akwai garba iski shine baushen akwai kuma abdul shine yusuf din shine jikan baushe din to irin dai haka dai shi shi abdul da ya taso a daji ne so lokacin yana jariri kakan shi kakan shi ya dauke shi a sakamakon gallaza wanda mai garin yake musu shi ya tafi da shi bayan gari ya gudu da shi daji to a can da dai ya tashi haka har ya ji girma haka har ya fahimci cewa ga halayen da ga abin da ya sa haka kan shi gari ya dawo da cikin daji shine da ya ginshikin labarin labarin labarin wato ya kunshi kaman daukan fansa ke yawa eh haka yi. to Allah ya taimaka ko akwai wani sakon da aka aika mai sauraro ah, to alhamdulillahi abinda mu ce shine akwai masoya da waɗanda suke ba mu shawarwari akan harkokin da muke yadda suke ganin ci gaba sai dai da yawa wani lokacin mutumin da ke gefe idan bai shigo ba bai sanya abin yake ba za ki ga yana faɗin maganganun da kila shi ma ji ya yi gawa ne bai zo ya gaya abin yake ba so a haka gaskiya ina jawo hankalin mutane duk abin da baka je ka ga yadda yake ba to kai hukunci a kansa da yawa akwai wani lokaci da muka je muna shutin aka kira wani aka ce ya zo ya san shi abin da ya sha'awa yake bashi saboda ya ga zai je awa ɗaya da rabi awa biyu ya kalli fim gaba ɗaya sai aka ce zo kai sin ɗaya sai ya ga kafin ya gama an ci ya kai awa ɗaya sai ce ina kallon ashe cin banza kuke ashe abin da wahala to kin ga shi da ya zo ya gwada kenan sai ya gane ya abin yake to akwai irin samun matsaloli da ake yi na wajen mutane na gari haka waɗanda ba su sanya sana'ar fim yake ba to saboda haka ina jawo hankalinsu duk wani abu da suka gani wanda muke yi a matsayin matsayinmu na 'yan adam kowa ajizi ne zai iya yin kuskure a kowane fanni to muna neman shawarwari saboda da yawa a fina mu za ki ga muna sa lambobin waya in ba za ka iya kira ba za ka iya tura saƙon katta kwana akwai matsala kaza da kuke yi kaza ku gyara so normal in sai mutum ya san me yake yi ka kawo masa shawara ba zai ce yaƙi ba dole zai duba ya gani menene kuskure baka isa ka ce ka san komai ko ka iya komai ko kuma za ka gamsar da mutane yadda ya kamata ba da fatan waɗanda ka yi domin su suna sauraron ka to madalla da fatan ku ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri